Karhe tara daidai ga mutse a cikin wani gidan mota jigilar fasinja na birnin Yamai. Nan da 'yan mintuna matafiya za su shiga motocin da za su kai su garuruwa daban-daban na cikin ƙasa. Daga bisani mai kula da sashen sadarwa na kasuwanci na gidan motar ya dage kan kiyaye ka'idodin kariya musamman ma saka takunkumi. A cewar Christian Khaled Dumate dukkan ma'aikatan kamfanin dole ne su sa takunkumi. Su kuma matafiya ya zama wajibi a gare su su kiyaye ka'idodin da gwamnatin ƙasar Nijar ya tseda domin kiyaye yaduwar cutar covid-19 A tsarance duka ma'aikatanmu suna saka takunkumi bayan wannan mun ɗauki da yawan matakai a cikin tsarin kariya daga cutar corona. Misali shaida a ƙasa a cikin ma'aikatunmu don abokanin hulɗarmu su girmama tazara. Sannan kuma akwai masu sayar da takunkumi a wajen don abokanin cinikayyarmu da ba su sanye da takunkumi su saye su saka. Muna tilasta abokanin cinikayyarmu su saka takunkumi a cikin motocinmu. duka wanda bai girmama matakan ba muna faɗa masa ta hanyar wayar da kai mun samu jayo hankulan abokanin cinikayyar mu na girmama matakan kariya saboda abu ne mai muhimmanci Baya ga ma'aikatan kamfanin dukkan matafiyan da ke shirin shiga motocin sun kiyaye ka'idodin kamar yadda Bubakar mai kulanshi ya yi. Ina da mura bana so na ɗaha ma waɗansu saboda abu ce da ake sauran ɗaukawa kuma ina gani yana da kyau mutum ya kare kansa ya kare wasu wannan ra'ayina ne don haka ne nake saka takunkumi balle na da makwabta kowa ya farga yanzu muna zagaye da yara da suna da rauni ganin lokacin da muke ciki na sanyi ina iya na saboda na ji na gani ina ganin barna da take yi a faɗin duniya que ça fait dans le monde entier. Hukunce-hukuncen da shugabannin kiwon lahiya suka ɗauka dangance da yaƙi da cutar COVID-19 na cin karo da rashin kulawar jama'a wajen kiyaye hanyoyin kariya. Dalilin da ya sa kenan gwamnati ya ɗauki wani ƙudurin doka a ranar 22 ga watan Janairu kan hukunta waɗanda suka taka dokokin kariya dangance da yaƙi da cutar ta COVID-19.